da 44 hijiriya kuma yau goma sha biyar ga watan ɗaya shekara ta 2023 miladiya a wannan masallaci na filin do da ke unguwar bale a cikin jihar kano a cikin birnin kano a jihar kano a najeriya insha allahu za mu ci gaba da karatun da muka saba duk irin wannan rana a wannan masallaci cikin littafin bulughul maram min adillatul ahkam na al ibn hajar al-asqalani Allah ya ji da rahama muna kitabu bala to yau za mu shiga babi na biyu a cikin kitabu talaq shine babi na uku shine babul ila'i wa dhiha akwai rubuwa na akwai wani rubuwa Abdullahi dan Umar ba biya shi to mu gama hadisi Abdullahi dan Umar ba mm-hmm. to shi kenan daidai dai mun yi shi a baya na'am sai da ke mun yi shi a baya wanne ne na muruhu falira lamma tsallaka mun yi bayanin shi muka gama na karshe hmm. to za mu shiga al'ila'u wa ziha wannan kuma shi ne darasinmu na goma zuwa mu tashi hadisi na dubu ɗaya da casa'in da biyar insha Allah a shef malam taifullahi zai karanta mana sai ne kana da su بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الإيلاء والزهار والكفارة عن عائشة رضي الله عنها قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم جعل الحلال حراما وجعل لليمين كفارة رواه الترمذي ورواته ثقات زد زد بارك الله وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مدت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى حتى يطلق أخرجه البخاري زيد بارك الله وعن سليمان ابن يسار رضي الله عنه قال أدركت بدعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقي كلهم يقيمون المولي رواه الشافعي زيد زيد حديث وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء أخرجه البيهقي طيب <clears throat> قال رحمه الله تعالى باب الإيلاء babin da yake magana akan al'ila al'ila masdar ne na kalmar ala yu'li ila idan mutum ya rantse sai zama al'ila ma'anarsa alhalifu bi kasarar lam alhalifu halafa ya ya halifu halifan رزوا كنا حق الله سبحانه وتعالى فعند كلمة أسكن القرآن ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي للقربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ولا يأتلي الإتلاق افتعال من الآلية wahiyar halifu sai dai yawanci ana amfani da ita ne a akan rantsuwar cewa ba za a yi abu kaza ba shi yasa da sayyidina abubakar ya rantse akan cewa tallahi la unfiqu ala misbah ibn usasa al-muttalibi wanda dan yar uwan mahaifiyar sayyidina abubakar ne Allah ya kare da a gare shi yana cikin fuqaha fuqara al-muhajirin kuma an gano yana cikin waɗanda suka yadda da ƙaryar da abdullahi bin ya yayi yawa ummu na aisha sharri to shi ma yana cikin waɗanda suka ce an yi wannan abin daga baya kuma ya zo ya tuba to sai sai na bakar ya rantse cewa ba zai ƙara ba shi kuma sai Allah ya ce wala ya atali ulul fadlin kada masu falala a cikin ku wasa da kuɗi su yi rantsuwa wannan kira'a ce ta alƙura'u fit'a ibn kasir da nafi' da ibn amir da abu amr da asim da kisa'i da hamza da khalaf da abu da khalaf al'ashir da yaqub al-hadari abu ja'far yazid ibn al-qaqa al-madani shi kuma sai ya karanta wala ya ta'alla ulul fadli minkum wala ya ta'alla wala ya ta'alla min ta'alla ya ta'alla shi ma dai asali ma'anar sajjirar zuwa din kenan ta'alla ala ta taf'al ko tafa'ala ko ta'alla tafa'ala ولا يتألى أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم shi yasa ma wani mawaki yake cewa yana yaban wani yake cewa qalilul alaya hafizun bi yaminihi idza sadarat minhu al aliyatu barrati qalilul alaya yana baya rantsuwa da yawa mai karancin rantsuwa ne kaga alaya jam'i ne na aliya hafizun biya bini yana kiyaye rantsuwarsa in yayi idza sadarat minhu aliyatu in rantsuwa ma ta suke ta fito daga bakinsa barraci to wannan rantsuwa za ta sha domin in yi rantsi zai sai yayi in yi rantsi ba zai ba zai ba don haka aliya ce shine ila rantsuwa za mu zo mu ji ah, kuma ma mun karanta a isharatin nizatin a baya cewa ala rasulullah ta min nisa'ihi shaharan annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin rantsuwa akan ba zai je wa iyalinsa ba kusan wata ɗaya Al'aliya bi wazan atiyya jam'uha alaya bi wazan ataya amma a shari'ance idan aka ce al'ila ne ila'i a cikin musulunci sai mace wata kalma ce a babu take wacce take nufin mutum ya yi rantsuwa da Allah ko da wata sifa ta Allah cikin abin da ya halatta ya rantsuwa da shi akan cewa ba zai ƙara kusantar matarsa ba har tsawon wata hudu ya ce ba zai ƙara kusantar matarsa ba har tsawon wata to da anan kaga akwai sharuɗa sharaɗi na farko dole ya zanto mutum ya yi rantsuwa saboda haka wanda ya cika baki ko kuma ya yi wani abin da ba rantsuwa ba ko ya kashe ni, ba a kiransa da suna ila'i na biyu kuma rantsuwar sai ya yi ta da Allah ko tsaye daga cikin sifofin Allah in ya yi ta da wani Allah to wannan ba a kiransa da suna ila'i dama kuma sako ne shirka ne rantsuwa da wani Allah karamar shirka sannan na uku dole ta zama matarsa ce ba zai yi ila'i akan wacce ba matarsa ba ko da bai wata ce ya ce ya yi rantsuwa ba zai ƙara kwantarta ba tsawon wata ɗaya to wannan ko da ya yi haka ba za a tashi a cikin hukunce-hukuncen ila'i ba sannan abu na hudu sharaɗi na hudu ko na biyar dole ya zanto ya kai wata hudu ta yadda idan ya zama ƙasa da wata hudu ne to baya cikin wannan dokokin kun ga yanzu kamar lo muke karantawa ba wannan duka yana cikin lo ai ka'idoji ne in an je ko lauya zai bayani ai zai kawo waɗannan ce saboda sharaɗi kaza da kaza da kaza ko alƙali zai yanke hukunci ce saboda sharaɗi kaza da kaza da sai a kula da wannan to saboda haka sai dole waɗannan sharuɗan sun cika kuma yana da surori daban-daban ko dai zanto da sifa sai wacce take sariha jiddan ya fito ya ce na rantse da Allah ko na rantse da wanda ya kaji sammai da kastai ko billahi allazi la ilaha illa ko na rantse da wanda raina yake hannunsa ko na rantse da wanda ya saukar da Alkur'ani, ya zama dai ya faɗi rantsuwa kuma da Allah ko sifarsa ko sunansa wance ya faɗi sunan matarsa ko wani lakabinta ko wani abu da an san da ita yake ya ce ba zai kusance ta ba tsawon wata wannan ita ce sura wannan ita ce eh, shine tsariha. to sai kuma wa surar da take ba tsariha ba kamar wacce take a ah, na ɗaya ko dai misali ya rataye abin ya rataye ila'in da wani abu misali ya ce ya yi rantsuwa da Allah akan cewa in dai kaza ya kaza to matan nan tasa ba zai kusance ta ba ko kuma ya zanto ya rataye maganar da wani abu wanda yake haramu ya ce in dai har nan da wata hudu ya kusanci matarsa to sai ya sha giya ko kuma sai dai in ya in har ya sha giya to ba zai kusanci matarsa ba tsawon wata hudu ko kuma ya faɗi maganar mutlaƙan ba tare da ya faɗi adadin kwanaki bai ce ya yi rantsuwa ba zai sake kusantar matarsa ba to abin da ake kirgawa a matsayin ila'i shine wanda ya cika dukkan shari'ar da muka yi bayani a sama shi kuma ila'i shari'ar musulunci ta zo da shi a cikin ƙur'ani kuma ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da qur'ani cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yake cewa lil ladina yuquluna min nisa'ihim a gaya wa waɗanda suke yi rantsuwa akan ba za su kusanci matansu ba to an ba su wannan me aka ba su tarabbusu za su iya yin daku. na rashin kusantar matan nasu ba saku ba amma ta ashkurin tsohon wata hudu saboda haka ba a yadda mutum ya zance ba zai kusanci matarsa ba ko mai ta yi ya kuce wata hudu ba wai ce ya kamata mutum ya yi ƙasa da wata hudu ba a in har yi wata ɗaya wata biyu wata uku wata uku da kwana goma wata uku da kwana ashirin in an je kotu alƙali ba zai sakan masa ita amma in ya bari aka yi wata hudu cif suka cika ko suka huce kuma dama ya ce ba shi ba ita ba zai ƙara kusantar ta ba na alƙali zai iya sakinta fa in fa'u idan ya rantsuwa ba zai kusance ta ba ba akai wata hudu ba sai ya dawo ya fasa ya ce to shikenan yanzu na dawo fa inna allaha ghafurur rahim su ne gafara Allah su kila bata masa rai tai watakila shi ne ya zalunce ta a sasanta dai Allah ne ya sani wa in azamu balaqa in kuma dama yayi niyyar take to fa inna Allah sami'un ali Allah yana ji kuma yana sanar da abin da yake faruwa saboda haka duk abin da mutum zai wa matarsa na kauracewa ba a yadda ya huce wata hudu ba in ya huce wata hudu kuma to hakika ya shiga wani abu daban haramun ne mutum ya yi wannan zai zama ya cutar da mata shi kuma yin ila'i ƙasa da wata hudu ko ƙauracewa wa mata ƙasa da wata hudu ba a san amma in yi zama da maslaha kamar misali matan nan ya zama ba ta sallah ya yi duniyar nan da ita sai dai ta haɗa salloli a lokaci guda kuma tana ƙaunarsa saboda haka sai ya ƙaurace mata ma ya daina haɗa shimfiɗa da ita saboda fushi da ƙoƙarin ta gyara to wannan zai iya barin ta haƙi zuwa wata hudu saboda wannan ƙasa da wata hudu wannan saboda matsala ko wataƙila tana dukan yara ba dukan tarbiyya ba dukan huce ta kai wai inda yaro ya ɓata mata rai sai ta rama wallahi za ka sani ne kai ma tun da rai na ya ɓata kai ma sai na ta aci wannan ai ba tarbiyya ba ce eh, idan za ki da keshi ya zama a cikin ranki ki tunanin cewa dukan zai hana shi aikata wani abu da ya aikata mara kyau in ya zama dole sai an yi dukan ke to sai ka hane ta taƙi ka hane ta taƙi ka hane ta taƙi kai duk hanyar da ya kamata ka yi taƙi to sai ka ƙaurace mata to kar ya wuce wata hudu ko kuma ta fita unguwa ne bata gaya maka kuma alhali ka sa mata ka'idar duk inda za ta ce ta sanar da kai sai ta fita bata gaya maka ba sai kuma ka ga ba wata kai ba za ka dake ta ba kuma ba za ka sake ta ba wannan kamar laifin bai kai na a sake zai tunda unguwar katon inda ta je La'allama ba ita ta gaya maka ba ila ma gidan yayarka ta je ko kanwarka ko gidan mahaifiyarka ko wani waje tun daga zuwanta wani bai san yadda kuka yi da ita ba a cikin gida aka buwa aka ce a ai wanta ta zo yanzu ce a masha Allah tana nan kuna nan lafi wallahi ka ganta nan ma ga ta yanzu ma yanzu ma za ma a yi mata kitso ko za a yi mata kaza kenan ana nan ana nan tun safa tun safa tun safa har sai da aka kai kusan la'asar sai aka sake bugo baka ci yanzu muka kai ta har gida muka ajiye ta a cikin kofar gida ta ma shiga cikin gida har ma muka shiga muka sha ruwa to kaga ka san lokacin zuwan ta da lokacin ila kana fita ta tafi baka kai inda ka kai ba ma aka bugo maka waya ita ko bata san an gaya maka da ta zo ka tambaye ta a'a ya na ganki da kitso ta ce mai kitso ce ta zo har gida ta yi mu to ka an samu magana biyu kenan sai ka tafi can gida sai ka tambaya sai ka ji an ce a ah, ai wancan muka rabu da ita har ma ta kawo mana kaza da kaza da ka ji kusan shaidu wajen hudu biyar shi da sun ce da cewa ta zo kaga sun fita gaskiya kenan ko to sai ka ji haushi duk da dai wannan kamar misali ne da ba ai mutum ba zai ji haushi sai dai ka kashe saboda gudun kar a je kuma a je wani wajen da ba ga ya kamata a ce to sai ji haushi sai kaurace mata in ya kaurace mata kun ga a irin wannan surar in bai kai tsawon wata hudu ba to ba a kiranta da suna ilahi to malamai suka ce idan ma ya ya kaurace matan ya kai wata hudun haramun ne amma kuma in daidai rantsuwa ba falaisa bi ila ba za a kira shi da suna ila ba tun da ita rantsuwa dole sai abubuwa guda biyu sun faru na ɗaya sai an furta take zama rantsuwa na biyu kuma sai an kudirce a cikin zuci amma misali irin abin da ya fito a baka ba ma a san ya fito ba a wallahi tallahi ai kaza shi kansa yanzu aka ce ya dawo ne magana shi ba miyar rantsuwa ya kawai dai wallahi ce ta shiga bakinsa wannan kaga ba rantsuwa ba ce haka zalika abin da ya kudirce a zuciya ce sai ya rantsi amma bai fito ya farka ba shi ma ba rantsuwa ba ce sannan kuma in haka zai ne kawai aka samu muskilin miji ko azzalimin miji ko kuma wani dai dalilin ya sa kawai sai ya ƙaurace mata har aka kai wata hudu to wannan cutarwa ce amma ba ila'i ba ne domin Allah ta yi lillazi na yi uluna min nisa'i yi uluna suke yi ila'i yanzu bari mu ji hajjitan da malamin kawo قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة رواه الترمذي ورواته ثقات ummuna aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa ala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi rantsuwa min nisa'ihi wato a bisa wani abu da matansa suka yi masa akan cewa ba zai ƙara shiga ɗakinsu ba ba zai ƙara zuwa inda suke ba shaharan ko kuma alarsa min nisa'ihi ya zo a ruwayar anas cewa wata ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wannan kuma ibn hajar ya kawo shi a cikin cikin anan bulughul maram a cikin kitabu ishratin nisa to me manzon yasa ba zara su sallama yayi rantsuwa ba zai ƙara zuwa inda matan suke ba malamai sun ce a wato an yi sabani akan dalilin amma dai abin da ya fi shahara shine wasu suka ce abin da ya faru shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ne suka zo masa da bukatu masu tarin yawa kuma inan bukatun so suke yi a sauƙaƙa musu akan al'amura na rayuwa kuma suna ganin kamar in maza Allah kuma ya so zai iya yi musu ta sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ba daɗi a kan wannan abun sai ya ɗauke musu ƙasa da ya ce wa harrama wannan ya nuna aladin da sa'ihi shaharar ya ɗauke wa matansa ƙafa ya rantsuwa ta ɗauke ƙafa ba zai ƙara zuwa ɗakunansu ba ko kuma ba su ƙara zuwa ɗakinsa ba da tiratarsa ba tsawon wata ɗaya wa harrama kuma ya haramta wa kansa wani abu to me ya haramta wa kansa ya zo a cikin sayil bukhari da abinan sayil bukhari sai muslim daga ummuna aisha cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa kansa zuma ne abinda ya faru kuma shine sun ga idan ya shiga ɗakin mariya yana daɗewa to suna kirgawa a shi lokacin da yake yi a ɗakunan su kafin ya fito tunda maza Allah kullum yana shiga ɗakunan matayensa ko da ba ranar kwanan nan ba ne domin a ɗaya musu cewa kuma da tabbatar da lafiyarsu saboda adalci irin na ma'aiki sallallahu alaihi wa alaihi sallam to lalla in ya shiga su gaisa sai su ga lokacin da yake iba yana daɗewa to ashe ta saba sai sun gama gaisa da manzo Allah saba sun gama komai sai manzo Allah kuma yana shirin fita sai ta ce ya rasulullahi ni ko ina zuwa akwai zuma sai ta tashi ta ɗauko masa zuma to in ta ɗauko zuma to irin zuma ne wanda yake da ɗaɗɗe irin zuma mu zuma mace ce a hausan kano ko to zuma ce da ɗaɗɗiya sai mu za Allah sallama amma ita dabbar namiji ce kudan zuma shi namiji ne ko a hausa karɓaɓɓiyar hausa kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ya tashi zai tafi sai ta ce ina zuwa sai ta ɗauko mishi zuma to sai ɗan tsaya yana lasa sai ɗan ɗau lokaci to sai suka lura wannan lokacin da manzan Allah yake bata yana ƙara mata wani lokaci to kasan mata da kishi sai suka sa ido su ga me yasa yake tsara wannan lokaci to idan da sai suka gano wannan ce to su ko ba su da zumar da za su ba sai suka rasu bar ku shirya da dabara da tugu irin na mata sai umuna aisha da ita da hafsa sai suka yi shawara suka ce abinda za mu annabi sallallahu alaihi wasallam kullun kanshi yake yi dama ba shi da kazanta ba shi da wani abu kuma da zai sa masa wani abu da ba kanshi ba kuma baya san abin da ba kanshi ba to kuma mun san ita tsoho shi tsohon zuma in mutum ya sha sosai in bai lura ba za a ɗan dinga jin wani ƙanshin da ba a so yana fitowa daga bakin mutum wannan in ka ta in ka shanshana za ka dinga ji shi ƙanshi ne na kara ba ya ɗoyi ba ne ko wani abu amma dai ba a son ka ba irin su ƙanshin turare ba ne to manzara suna in ya ji akwai wani ƙanshi da ba a so to zai daina sha Kunga sai mu huta da wannan kwanakin da yake mata <laughs> shi kenan ta ta ce in ya zo wurin ki ke ma ki faɗa ni ma in ya zo da za ki zan faɗa shi kenan ta ya zo yi maza ta ce a ya rasu ni ne nake ji ne haka ya ce lafiya ta ce ko dai an ya rasu Allah an yaba ka sha tsohon zuwa ba ce aikwa na sha a ɗakin mariya ta ce haɓa ko da na ji tun daga shigowa ka nake ta jin irin yanayin ƙanshin nan mana ya shiga ɗaki ɗayan ma ita masu ta ce a'a me zan ji ne ne ne ne sai za Allah ce to da ya zo ɗakin raya ce to ba zan ƙara sha ba ko an ban ba zan sha ba amma a kame baki a shi to tun da tare suka haɗa abin nan ɗin ba dole su gaya wa juna ba to shi ne wa id na biyu. ila ba ba'd azwajihi hadisan annabi ya gaya mata yace ba zan ƙara sha ba ita kuma falamma nabba'at bihi sai ta ce ai shi abin da ce kin ga abin me yayi ko alhamdulillah yanzu ita ma lokacin da ake ba mu za a bata to azharahu Allahu alaihi sai Allah ya ce masa to ga abin da suka tattauna wasu mun ce a da suka nuna masa ba ta so sai ce to ya ma daina shiga ɗakin ita mariya wa harrama anan kenan ya haramta wa kansa ne zuma in ko muka ɗau ra'ayi na biyu wa harrama ya haramta wa kansa ne mariya ce tun da dama ai ita ai baiwan mutum ai halal ce a gare shi ko wal musanatu min nisa illa ma malakat kitab Allah alai wannan Allah ya yarda mutum ya mu'amalanta sa akasta bai wata iri yadda ake mu'amalanta mace kuma ba sai an daura aure ba kuma in ya ga dama ya siyar da ita shikenan da ran da ya da ita kuma ta zama ta wani ba ma zai zuba ido ya kalle ta ba in kuma amma ta ɗau ciki da ta haihu ta zama ummu walad ba za a sayar da ita ba za a bayar da ita kyauta ba kuma da ya mutu ta zama ya ɗan kuma da ta haifa ɗansa ne nasa na cikinsa ba bawa ba ne ya zama ɗa in sarki ne ma shi ma zai iya gadar tarauta kuma ba wanda zai yi masa iko da uba yadda ɗan mata zai yi iko da uba haka ɗan sadaka zai iko da uba saboda uba shi ne mahallin kaba yau amma da baiwar wani ce shi kuma ya auro ta to abin da ya haifa bawan wancan ne shi yasa addinin tunci baya su ka auri baiwa sai dai in bayar da za ka wa mallam nisa min kun an yanki hal musanati al mu'minati fa mimma malakat kun min ce kumul mu'mina to ya zo a cikin sunanin nasa'i daga anas dan malik Allah ya kara yadda a gare shi cewa mazala sallama ya kasance yana da wata baiwa yana mu'amalantar ta na aisha da hafsa da suka taso manzala sallama suna ta lura suna ta sa ido shi kuma za ka baya san abin da zai bata wani rai to tunda dai ita wannan baiwar ai alfarma ake mata ake zuwa wurinta to sai manzala sallama ya takure kansa sai ya hana kansa wannan abin da yake halal sai Allah ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu lima tuhaddimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik to wannan kuma shine al-azhar wa harrama ay wa harrama ala nafsihi mariya to wasu kuma suka ce a'a abin da ya faru shi ne wato ya ibn sa'ad a cikin abbaqat ya rawaito cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya raba kyauta ga matayensa ya ba wance ya ba wance ya ba wance to zainab sai ta rena wacce aka bata kun sanar halittar dan adam kakkai mamakin duk mutumin da ba annabi ba in ka ga yayi wani abin da wani bai ba dan adam ne shi dama a aqidan mu ba wani dan adam da ba zai kuskure ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai dai wa'anda mun san kuskuren su da wuya ka iya samu amma ba wai dan baka samu wata kila wani in yace ya samu sai ka dalili to ita Zainab ce ta irin rabar bai mata ba sai ta nema sai manzo Allah ya kara mata sai eh, ummuna aisha allah ya ƙara yadda a gare ta da ta ga haka tuɗin abin matan nan sai ta ce aƙa mace hmm. wannan aita ta faɗi ba da mu shi ne ma'ana aƙa mace an ce ƙamu'ar rajulu ƙama'atan ƙamu'a da alhamza a kan wawo ƙama'atan ne, a aqma'at amma an faɗi fada zalimi irin da mata za su yi din nan keke cewa aqma'at eh, eh, eh, waje haka, hina raddat alaikal alhadiya ai ta rena ka ta mai da kai wani wanda baka kai ta tako da darajar ka tunda tunda tunda ta ce maka tunda ta rena kyautar da ka ta. Hmm. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an tunna ahwanu alayya min an ai ku ku kai ku sako da daraja ta wallahi la adkhulu alaykunna shahran to na tsaya Allah da haka ne ma dukkan ku kun janyo kanku ba zan ƙara shiga ɗakin ku ba tsawon wata ɗaya ki kun ji sabubba ne kenan aka faɗa na ɗaya dalilin da ya sa mazala su sallama ya ci saboda wannan rikicin mariya na biyu saboda sun zo sun ce masa su ga abubuwan da suke so kamar yadda ke cikin sayo musulun hadisin jari to kamar in yanzu ne a zo a ce sai mata su ce to fa mu gidan mafi akwai abubuwan da ba mu da direba kuma kai dai dole mu a kawo mana motoci dole mu sai an yi kaza sai su ga su a ganin su kai kawai in ka ga kawai yadda ma za a yi kai kai kai kuma duk iya yadda za a yi kana yin iya bakin kokarinka amma su wani abin suke hangowa da ba. irin wannan duk namiji yana da irin wannan misalin a rayuwar gidansa kuma wanda ya ce maka ba shi da shi shi ne abin mamaki an yafa cikakken mace yake aure amma da ya ka samu ɗan adam ɗin da ba shi da irin wannan misalin ita ko mace haka Allah ya yi ta ba wai wata ce mai lalatacciya ce take da irin wannan abun kawai ba an mai arzikin da komai ma za ka ganta da irin wannan to zo da ka sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ta to amma ibnu hajar Allah ya kansa da rahama yana ganin cewa da wuya a ce a sanadiyar sun nemi abu manzon Allah zai ji haushi ya ke ƙaurace musu shi yana ganin dai wanda a nemi wani dalilin a ce shi ne dalilin da ya sa annabi sallama ya ƙaurace musu Ba kulli hal in shi bai gani ba wasu malaman suna gani tunda ba wani abu bane ba la'alla takhrijin abin ya yayi mamaki akan ku da kuke matan shugaban halitta da ya kamata ku kuma yi da hankali akan lahira ina ku ina duniya to in wannan ba laifi ne a wajen gama garin mata ba a wajen matan annabi laifi ne Sallama. sai ga kuma tunda ba zai dake su ba ba zai zage su ba iya hukuncin da zai musu na wannan laifin shine ya kaurace musu ya san duk duniya ba abin da zai bata musu rai da ya kai wannan an fahimta shi yasa sai Allah subhanahu wa ta ake cewa ya nisa annabi ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika ko wani sa'il mu'min a Kulli azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha in dai duniya kuke so da kayan ado da ado na duniya fa ta'alai to ku zo umattikunna na jiyar da ku dadin duniya duk abin da kuke so ku ga amma wa usarrihu kunna kuma na na sauku in sake ku sarahan jamila irin saki na shari'a wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu in kuma Allah kuke so da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wad daral akhirata kuma kuna san aljanna to fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima Allah ya tanadar wa wa'anda suka kyautata a cikin ku ya tanadar musu lada babba aka ce ya nisa annabi ya ku mata annabi lastunna ahadin minan nisa ku ba irin ragowar ya bane wannan magana ta suka ke. in ittaqaitun tunda ku kuna da takawa to ku sani da ku da irin ku fala tahda'na bil qawli in za ku yi magana da mazaje kar ku dinga sassauta murya fa yatma alladhi fi qalbihi وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ما ونا آية في حديث أنا ساسو كاني ألوكشن أورا زينب ونا آية تا آية حجابي to wa harrama sai manzo Allah ya haramta wa kansa ko dai mariya ko kuma me zuma faj'ala al-harama halala to daga baya abin da yace ya daina din ko dai shan zuman ko kuma zuwa ɗakin mariya to sai manzo Allah ya dawo ya mai da shi halal an gane amma faja yayi rantsuwa ba zai ba waja'ala lil yamini to rantsuwar da ya bai batta a banza ba sai ya sanya mata kaffaratan kaffara a madadin rantsuwar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ita kuma kafara rantsuwa mun sani la yu'akhidukum Allahu billahu fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman fa kaffaratu it'amu asharati masakin sai manzo Allah ya ciyar da miskinai goma min awsati ma tusimuna ahlikum shi aka fi so ka ciyar da mutum goma in kuma kana da tufafi abincin ya maka karanci auki suwatuhum ka ba su kaya kayan shine abin da zai rufe musu tsaraici in namiji ne ka ba shi riga da wando aƙalla ke idan mace ce ka ba ta cikakkiyar sutura da za ta rufe jikinta auta hariru ba. ko kuma ka ta wuya in kana da bawa ko baiwa ka ce to ka sake su saboda Allah domin ya zama ka fara ga wannan rantsuwar tafi kamar lam yajid fasiyamu talatati ayyam to wanda kuma bai samu nan ba to ya azumin kwana uku haka kuma ake so a jere ta lace zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wannan shine kafara rantsuwar ku in kun yi wahfazu aymanakum amma ku kiyaye rantsuwar ku kakka dinga sakin baki nan za zaka yi kafara ita kafaran neman a yafe maka ne a goge maka laifi amma ita kuma rantsuwar da ake wa kafara ita ce rantsuwa akan abin da kake da iko nayi kace ba za ka yi ba sai ka zo kai ko abin da kake da iko na ƙin yi ka ce ba za ka yi ba kuma sai ka zo ka yi ko ka ce za ka yi sai ka zo ka ƙi amma a kan abin da ba ka da iko to wannan rantsuwar ba ta da kafara sai dai tuba kawai mu ce wallahi ba za a yi ruwan sama gobe ba sai a zo a yi ruwan sama wallahi wani ba zai ci jaraba ba sai wani zo ci jarabawa wallahi sai kaza ya faru kuma sai abin zai faru wannan ita kuma Eh, yaminin lagawi ce ko kuma ah, abun nan ce yaminul ghamus ce sau ita ce kenan wacce take iya halakar da mutum ma kai waje alal yamina waje alal yamini kaffa haka hadisin dalili ne da yake nuna cewa idan mutum ya haramta wa kansa matarsa to ba li'ani ba bane in ya haramta wa kansa bai wasta Kunga ai an kashi a cikin babin ila'i ko mm. to ina daidai ila'i yake ana guda biyu ne na ɗaya alamin nisa'ihi alamin nisa'ihi wannan a ila'i ne lugawi amma ba ila'i ne istilahi fiqhi ba mm. ila'i istilahi fiqhi shine wanda ya kai wata hudu amma shi manzo Allah sallama nasa wata ɗaya ne mm. da ka a lugha ne kawai ake kiransa da suna ila'i amma ba ila'i ne wanda yake na na istilahi ba an gane ko sana abu na biyu kuma idan mutum ya haramta wa kansa matarsa ko kuma baiwarsa ko kuma ya haramta wa kansa abinci ko wani abu makamancin haka kawai in yi kafara shi kenan kafarar ta yi misali kawai ya ce shi ya rantse ba zai ƙara cin kosai ba ko ya rantse ba zai kara siyan abincin wanta ba ko abin wana ba kuma daga baya sai ga gwanda ya siya din to ya siya ya yi kafara manzo Allah sama ma ce ban taɓa yin rantsuwa akan cewa ba zan yi abu ba sai daga baya in ga shi ya fi alheri ba sai sai na yi kuma in zo in yi kafara ta kuma kafara za ka iya yin ta kafin kafin ka karya rantsuwar za kuma ka iya bari sai ka yi sai kuma ka zo ka kare kowanne za ka iya a shari'a na? ban ji ba? eh dai an fi son a ciyar ta kafara su ru ya ta'amu a shari'a kamar yadda ayat ta zo da shi ya ta'am sai kuma siyamu sai tahrir raqaba a sai kisuwa sai tahrir ba sai siya haka za qala rawahu tirmidhi wannan hadisi imam tirmidhi ya rawace shi a cikin a cikin abwabut talaq wal li'an babun da yazo akan ila'i a cikin sunan sana ibn majah ma ya rawato shi amma da yake na ga muku ibn hajar da iltizamin cewa dole sai ya istiqsa'i ba to ibn majah ma ya rawato shi kuma duk ta hanya daya da yace wa ruwatuhu thiqat marawatan hadisan duk amintattu ne ya zo ne ta hanyar maslamata bin al'ama shi kuma daga dawud ibn abihin daga amir ibn shirahil ash-sha'bi daga masruq ibn al-ajda daga ummuna aisha Allah ya kare yadda a gare ta to kaga da yace rijaluhu siqat din akwai maslamat bin alqama shi gaskiya ta kallama al-ulama fi hifdhi shi malamai sun dan yi magana akan haddasa kuma har yanzu sun yi magana akan ruwayarsa daga Dawud ibn hin Dawud ibn hin shi maslamata bin al kamar yadda Imam Ahmad Allah ya ji kansa da rahama min da ke cikin al'ilar ya faɗa yake cewa da'iful hadith ne ya rawaito hadisai daga Dawud ibn Abi hin a hadisu manaki hadisai ne da ba a san su da alama akwai akwai kyama akan a tattare da su ta fuskar isnani kuma imam zahabi Allah ya tsansa da rama a cikin mizan itidal da yazo tarjama shi a maslamata bin alqama din yace daga cikin hadisansa da ake kyamar su akwai hadisin da ya rawaito daga Dawud ibn Abihin daga daga Amir ibn Shirahil ash-Sha'bi daga Masruq ibn al-Ajda daga ummuna Aisha kan cewa ala Rasulullah sallama min nisa'ihi wa harram waja'ala al-halala haraman waja'ala lil-yamin kaffara to amma inkarin da suka yi ba wai inkarin cewa annabi ya yi ila'i ba ma'ana wannan ai bayan sanan ta zo ta wani wajen abinda suke inkari shine a ce dawudu dan abi hind shi ya ji daga amir shi kuma amir ya ji daga masro shi ko masro ya ji daga aisha ita kuma ta ba da labarin abin da ya faru a gabanta wannan jerin gwanan ne suke ganin akwai matsala a ciki shi yasa in ka koma cikin tazib da tahzibut tahzib zaka ga a cikin bayanan da ibnu hajar ya in ka koma cikin wannan tubatul ahwazi Allah ya tsantar rahama wannan yayi bayani sannan kuma bayan nan malaman ilal suka yi bayani kamar tirmizi Allah ya tsantar rahama da Baihaqi suna ganin cewa masruk din ne da kansa ya faɗa ba Aisha ce ta faɗa shi kuma masruk kun san bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba baya nan akai dan haka akwai tsallan badaye a cikin hadisi shine an tsallake sahabin hadisi mursal ne to mursal kuma a wajen jumhur na malaman hadisi yana hadisi ne mai rauni isradi ne mai rauni amma imamu abu hanifa da imamu malik su kuma in dai isnadin ya inganta zuwa ga tabi'in da ya faɗi abin da ya faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam su suna gama ai yana da wata daraja kamar da imam al-iraqi ya faɗa wahtajja malikun kazan nu'manu wa tabi'uhu ma bihi wa danu wa raddahu jamaahirun nuqad lil jahl bi saqit fil isnad wa sahibu at-tamhid anhum naqala wa muslimun sadar al-kitab as-sala yace wahtajja maliku imam malik ya yadda da hadisi mursal kazan nu'man haka an nu'man bin sabit shine abu hanifa wa tabi'uhuma bihi wadanu amma waraddahu jamaahirin nuqat dai da yawa daga cikin masana hadisi su ba su yarda ba kamar imamu ahmad duk da shafi'i yana yarda a karba amma da sharadai waraddahu jamaahirin nuqat lil jahl bi saqat silsilatu to ai ta shi ma masrukun ba a wajen aisha ne ba a wajen wani ne shi kuma yaje daga wajen aisha shi kuma wannan din ya zama wanda ba a karba hadisin sa ina yake ba amma dai ibnu abdulbar a cikin at-tanhid ya nakalto daga imam malik sannan imam muslim ma a cikin muqaddimarsa ya yi wannan bayani wannan da ya ce warwarwa tuhu fiqat kenan hadisin imam tirmidhi Allah ya kansa da rama yake cewa hadisin masalmata ibn alqamata an dawud rawahu ali ibn muthir wa ghayruhu an dawo an sha'bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'ihi kaga babu masruf an aisha afwan shi ash-sha'bi din ne ma'amir ibn shurahil ash-sha'bi ya irsalin hadisin kuma shi ya fi inganci hadisin ali ibn masir fiye da hadisin maslamata ibn alqama tun da dama maslamata yana da yar matsala wallahu a'lam amma dai ma'anar hadisin ma'ana ce mai inganci قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه ما رضي الله عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر أولد أبلاي أم عمر الله يقار الداء غريش يكتوى إذا مضت أربعة أشهر إذن دي متن يرزور بزيك تنشئ يالي ذا sai wata hudu suka cika to wuqifal muli shi wannan wanda ya rantsuwar a dakatar da shi hatta yi tsallika a ce masa to sake ta waye da tsaye da shi alƙali ko dai alƙalin gida ko alƙalin kotu alƙalin gida kamar misali mahaifinsa iji labari kuma ya zanto ɗani yana da iyaye ko yayyansa su ji labari ko ƴan uwansa su ji labari ko ƴan uwanta su ji labari ko abokansa su ji labari ko malamai su ji labari ko ƴan hizba su ji labari sai za ce to wani lalle ka fice ta tunda wannan abu da kai ko kuma a ɗaukai ka a ɗaukara a kai kotu to ya kai ƙara kotu kun ga to shi kenan alƙali na kotu kenan waƙifar muni mai bambanci tsakanin alkali na gida da alkali na kotu a bambancin shi ne shi alkali na kotu yana da hurumi na ya ladaftar kuma yana da hurumi na ya zartar da taki. ko da shi wanda ya kamata ya sakin shi mijin yaƙi idan shara'ai suka tabbata alkali zai iya yin sakin a madadinsa kuma tasa shi kuma alkali na gida ko da shi ne shugaban malaman garin gaba ɗaya an naɗa shi inda ba ta aka ce an naɗa shi alƙali ba to shi kuma iya nasa ya faɗi hukunci in mutum ya gaba zai bi hukuncin ba sai aka wajen hukuma za ka ta ba ai ba ta da ko a doka a dokar kano ba ta da hurumi na ta shiga aikin alƙali ta taka rawa alƙali irin ta ɗaure ta kama ta ɗaure ta kama ta hukunta a'a ita abin da take in ta kama to abin da ake so shine ta duba abin da yafi allati ya asar in sulhu za ta yi in nasiha za ta yi in kashedi za ta yi in tsawatarwa za ta yi in kuma ta ga abin yana buƙatar hukunci to sai ta miƙa shi zuwa ga hukumar da ta dace in ma dai a miƙa shi zuwa ga hukumar 'yan sanda ita kuma ta gabatar da shi ta gurfanar da shi a gaban kuliya idan ya zama gwamnati ce za ta yi ƙarar ko ta miƙa shi kotu kai tsaye ta je ta kai ƙara kotu ga alkali shi kuma alkali ya shari'a da ta ta yi a kai ƙara kotu sai zama ita kamar mediata ce in ban manta tsarin ba kamar haka yake to amma idan ya kai wata hudun shi ke kenan saki ya shiga a amin Allah sun sai ke cewa wala ya kawo alaihi bala ba a cewa ta saku hatta yi ɓalliƙa sai ya furta sakin kharajahu al-bukhari wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito kuma kakku batta inda hadisi bukhari ya rawaito shi ko magana wani tadiji ya wuya akan sababu ta ya rawaito shi a kitabu at-talaq babu qawlihi ta'ala lil ladina yu'luna min nisa'i ta hanyar na malik kamar da yake cikin al-muwatta shi malik ya rawaito shi a cikin al-muwatta to buhari ya rawaito shi ta hanyar malik an nafi an ibn umar radiyallahu anhu radiyallahu anhu to a wannan hadisin shirye da ke cikinsa a fili take a zahiri ba sai an ta da jijiyar wuya wajen fahimtar ta ba ba a zartar da hukunci akan mutum wacce matarsa ta saku har sai ya furta ya sake ta akwai ba su yi mana tambayoyi da yawa malam mun samu saɓani da mijina ko kuma mijina ya ƙaurace mini yau shekara ɗaya kenan ko yau wata goma kenan ko yau kaza ka faɗi wata muddar ta haura wata me hukuncin auren mu auren ku har yanzu yana nan aure baya warwarewa sai miji ya saki matar ko ya mutu ko ya yi ridda ko kuma hutu ta raba aure amma idan har yi wannan muddin da bai sake ta ba ya zama baya kula ta baya zuwa inda take to wannan tana da dama da haƙƙin da idan ta kasa gane sababi za ta iya neman in inda ba zai iya zama da ta bai sauwaƙe mata baya cikin abin da za a Allah zai fushi da mace in ta nemi saki saboda shi kuma duk da haka idan أنا ابن يسار قال أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي راو الشافعي أنكر أدقى سليمان ابن يسار أبو أيوب سليمان ابن يسار الهلالي وأن أصل أنت دشي دعطاء ابن يسار yan uwan juna ne da Sulaiman ibn Yasar da Afa ibn ibn Yasar dukkan yan uwan juna ne kuma dukkan bayan bayin Maimuna ne Maimuna matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to kuma dukkan Allah ya ba su ilimi shi Afa kun ga yana cikin a'lamun nasi bil shi kuma Suleiman ibn Yasar yana cikin manyan tabi'ai guda bakwai da suka fi kowa ilimin fikihu idza qila man fil fiqh man fil fiqh sab'atu abhur riwayatuhum laysat 'an al-'ilm kharija fa qul hum ubaydullah urwatu qasim سعيد أبو بكر سليمان خارجة kharija. الله ibn utbata ibn mas'ud ubaidullah ibn abdullah ibn utbata ibn mas'ud al-huzali rahimahullah urwa ibn zubair ibn al-awwam ibn khuwailid al-qurashi al القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ابن أبي قحافة التيمي القرشي سعيد ibn al-mutayyib al-ansari al-madani sayyid ibn al-musayyib uh, ubaidullahi urwatu qasimun sa'idun abubakar sai sulaiman ibn yasar sai kharijatu ibn zaid ibn thabit wannan sune al-fuqaha kuma malami ne sosai ya rasu shekara ta 107 ko kuma ko kuma 94 yana shekara 73 ya rasu Allah ya kansa da rahama to shi Suleiman ibn Yasar in yace adaraktu bid'ata ashara rajulan nara na riski kusan mutum 10 goma sha wani abu goma sha wani abu shi ne ashara rajular cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne in fatawa ta zo kansa yaqifuna almuni idan mutum yayi rantsuwa akan ba zai kusanci matarsa ba suna cewa je kai ka fara ka cigaba da kusantarta su ne masa fada akan ba daɗi mutum yi wannan rantsuwar suna dakatar da shi to wannan kenan wa bin abbas radiyallahu anhuma qala kana rasulun ay eh, kana ila'ul jahiliyyati as-sanata was-sanatayn فوقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء أبلان أبس كتوى da ila'i a lokacin jahiliya shekara ɗaya ma mutum sai bai kusanci ko shekara biyu ma kuma tana nan to lokacin sai Allah ya saukar da hukuncin lokaci na wata hudu kawai fa in kana qalla min arba'ati ashhurin in kuma har bai kai wata hudu fa laysa bi ila'in wannan ba ila'i ba ne a kharajahu a albayhaki to wannan hadisin na asar ɗin na suleiman ibn yasar Imam shafi ya rawaita shi a cikin musnad ta hanyar sufyan ibn uyayna daga yahya ibn sa'id daga suleiman ibn yasar ibn abi shayba da dara qutni da sa'id ibn mansur duk sun rawaita shi da wannan isnadin imam dara qutni ya inganta isnadin kuma rijaluhu rijalu shaykhain haka ibnu abdul bar ya kawo shi ma a cikin al-istizka shi kuma hadith abdullahi dan abbas imam al haƙi ya rawaice shi ta hanyar al-harith ibn ubayd abi qudama shi kuma ta hanyar amir al-ahwal shi kuma ta hanyar aba daga abdullahi ibn abbas aba ibn abi rabah daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi da mahaifinsa amma shi haris ibn ubaid al ibn ubaid abi qudama duk da cewa akhraj lahu muslim amma dai da'afahu ahmad wa abu hatim wal nasa'i kamar yadda al-imam ibn hajar ya kawo a cikin tahzib tahzib al wannan sai zama mun kawo ƙarshen waɗannan hadisai guda a matsayinsa hadisi ne karɓarɓe ba shi da wata matsala hadisin suleiman ibn yasar wannan asar na rijaluhu rijalus sahihai rijaluhu rijalus sahihai ba shi da wata matsala kuma dama mun yi bayanin wannan yanzu insha Allah za mu shiga batun Bihari a karatu na gaba abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك لا يملكهما غيرك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام أنت الحمد لله